ayyukuwan darasi na goma sha hudu daga cikin wannan littafi na tahazib mustanawul alfiyatar suyuti fi ilimin asar ya ce walamma a tara ba alaihi aizan ibn sida ibn sayyidin nas afwan ibn sayyidin nas shi ma ibn sayyidin nas ya kalubalanci ibn salah saboda ka ibn sala ya samu kalubale da yawa bi amrin akhar shi ma kalubalance shi da wata mas'ala ta daban ashara ilayhi ma aljawabi anhu sai imam suyuti ya nuni ga wannan kalubalantan da ibn sida ibn sayyidin nas yawa ibn sala ma aljawab tare da bada amsa anhu gare a madadin ibn الصلاة بقوله qawlihi فإن cewa فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلا فهتاج أن ينزل للمصدق وإن يكن في هبره لا يرتقي هل لا قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية أجب بأن مسلما فيه شرط ما صح فامنع قل ذي الحسن يحب يتي فإن يقول أي إن قال قائل معترضا عليه إذا وني بمغانا يي مغانا ينا مقالو بلنك ابن الصلاح كما أبداه ابن سيد الناس اليعمري شيني أبو الفتح لنا أمر يد ابن سيد الناس abul fati al-ya'muri yace fa muslimun wa in ya yaqul idan ibn salah ya yi wa ga magana to fa muslimun sahibu sahihi ko yaqulu fi muqaddimati sahihihi ma ma'nahu a cikin muqaddimarsa yi wata magana ma'anar wannan maganar cewa la yujma'u jumlata sahihi ko la yajma'u jumlata sahihi nubala la yajma'u annubala'u annubala'u shine fa'ilu yajma annubala wato jigajigan malamai la yajma'u wato ba iya suka tattara jumlata sahihi duk hadisai sahihi ba imam bukhari ba a cewa duk sahihi gaba ɗaya ya tara a kowane kuce mai haka ma muslim a kowane kuce mai haka ma ibn khuzaima haka ma ibn sakan waɗanda suka shaddanta ma za su tattara hadisai sahihi Masu su hadisi sahihi ne suka samu kamar muslim sai da ya hurta laysa kullu sahihin ja'al fi kitabi hada a duk wani hadisi sahihi ne sa cikin wannan hadisin ba waɗanda ma ya gani suka shigo hannu ne hadisan to ba duka yasa cikin littafin ba balle waɗanda bai gani ba ba shigo hannu ne ba shine ce la yajma'u jumlatul hadith sahihi ai kullu ma sahha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annubala ai al'a'immatu al'azkiya'u allazina balagu allazina balagu al-ghayata wal itqan su ake ce ma annubala wadanda su kai matuka wurin har da hadisi da gogewa kuma ga har da kamalik wa shu'ba sufyanaini sufyan ibn uyayna da sufyan ibn sa'id al-thawri yace to ko sufa a ɗauko littattafansu ko littafin imam malik To ko na ibn to ko na sa'id sauri ko na sha'uba duk gaba ɗaya kawo tattara duk hadisai sahihai ne a ciki babu wani hadisi wani wuri sahihi a cikin nan a'a ya ce to tun da haka nan ne imam muslim ya yi wannan maganar mai ma'ana mai shigen irin wagga magana cewa ba duk hadisi sahihi ne fa jigajigan malaman hadisi suka tattara ba akwai sahihan da suka kuce musu tawo shi amana la ya jima'u jumlatar sahihin nubala bimana ya jima'un nubala'u jumlatan sahihi jumlatan bimana kul a duk hadisi sahihi su jiga jigajigan mallamai na hadisi suka tattara cikin littafan sun ba To saboda haka fahata da imam muslim an yanzila. saboda haka imam muslim sai ya bukaci hanyar zila na ya sauko ƙasa. bankin ya samu sahihan da ya samu ga ka'ida da yake bi wurin ɗaukar hadisai sai ga cewa to yanzu fa hadisan da ke shigo shi ba su kai darajar waɗannan malaman ba amma dai karɓaɓɓun hadisai ne to su zai yi su kuce mai ko ko a ce dai sa su haka nan ya samu sahihi na ƙoli to ga sahihi wanda darajarsu ta ɗan sauko kaɗan amma dai cikin sahihan ne amma darajarsu ba ta kai waɗanda riga ya ɗauka ba su zai yi saboda ka fata da an yanzila sai ya buƙaci shi imam muslim an yanzila ilan an yanzila shi ne ce ai ilan nuzuli wato ya sauko lil musaddaqi ga rawi wanda ke da suna as-saduq as-saduq in ba a samu wanda yake da ausar ko siƙatun ba to ga sadu ko an samu ya da ko ilmusaddaki aili ta hariji a hadisin rajuli almansubu ila sidq da lais ibn abi sulaim kamar lais ibn abi sulaym har wasu malamai ma na raunana shi Lais ibn abi sulaym wa ibn sa'id wa yazid ibn abi ziyad wa ghairihim sai ya bukaci ya ɗauko hadisansu ya sa cikin littafin shi saboda mi lima ya shimalul kulla min ismil adalati wa sirr saboda haka don su in adalci ne to yana cikin adillai in kuma asibiti ne wurin kasancewar mai gaskiya yana daga cikinsu to saboda mai ba zai ɗauki hadisansu ba saboda haka sai ya sauko da darajar sharaɗin da ya sa sai ɗan sauko ƙasa kaɗan don ya sa hadisan waɗannan a ciki shi ko imamu bukhari da bai yi ba kenan sai ka'idan nan da ya tafi akai to ita ya tafi akai saboda haka bai sassauto ba dalilan daga cikin dalilan da yasa aka fifita bukhari akan muslim kenan rijal na bukhari sun fi ƙarfi bisa ga rijal na muslim to saboda haka in ya ce daga masu daraja 100 zuwa 95 to ya duk hadisan da suka shigo shi to ya riga ya gama da waɗannan to sai ga masu 94 zuwa 90 to barin su zai yi ce a'a ko su ma da ism adalatu wa na nan tare da su saboda haka barin ta sai ya karɓa. kalubalen da aka jefa ma ibn salaha kenan to yace wa in yakun zalika al-musaddaq fi hibbihi wa itqanihi lil hadith la yartaqi ila darajati ulaika an-nubala yace ko da yake shi wannan al-musaddaq din wadanda ya ba misalan su kamar sulaiman Lai, ibn abi lai ko da yazid eh, ibn abi ziyad da ba ibn sa'id ko da yake a hardarsu layar tafi wane su bai ɗagawa ya cimma annubana wayancan gogaggin malaman su shu'uba da malik aka ambata da sufiyanai ba su kai darajarsu ba amma dai duk da haka dai su ma suna da cikin rigar adalati wa sidq amma ba su cimma wa'ancan ba abin da shi ibn sayyidin nas ya ce kenan ko muslim bai shata cewa zai karbi sahih bai gama da koli sai da yau kasa kuma ya zo ya karba kuma wa hasali ma'anar baikin shi ne shi mai sharhi ya ce ta taskar ma'anar waɗannan baitoci guda biyu duƙin farko kenan 87 da 88 an nan imamu musliman rahimahullahu zakara fi muqaddimati sahihi ma ma'anahu annahu lamma kana an-nubala'u al-muqsinuna la yastau'ibuna kullal ahadith sahihi yake waɗannan jigajigan malamai ba duk hadisai ne sahihai ne ake samu gare su ba an zo an kwashe hadisan da ke wurin imamu malik an kwashe waɗanda a wurin shu'ba an kwashe wanda a wurin eh, Sufiyanu ibn uyayna an kwashe wanda a wurin Sufiyanu sauri ko da su ibn abdurrahman ibn mahdi da makamantansu duk an kwashe to har yanzu kuma akwai wasu hadisai waɗanda suke sahihin amma dai ba su kai darajar waɗancan ba waɗancan su a grade 1 to akwai grade 2 akwai grade 3 an gama da grade 1 to grade 2 su bari su za a yi imam musulmi ga cewa bai kamata a basu ba saboda haka sai ya dawo gare su ya ɗi ba sai ce annahu ma annahu yuridu al-iktisara min as-sahih kuma gashi shi yana son ya yawaita hadisai sahihi cikin littafi ne wala yablugu zalika ma aradahu kuma hadisan da ya samu wurin waɗanga gogaggin malaman ba su kai adadin abin da ke da bukata ba iktaba zalika wannan din sai ya hukunta mai an yanzila cewa ya rage ƙarfin sharaɗin da ya sa ya sauko ƙasa daga sharaɗin nan da ya sa inda ya ce a eh, yake da bukata to ya kwaso hadisan da an da a a a a amma kuma bai kai darajar yawan abin da yake so ba saboda ka sai ce ina mb kamar ta ko sai dawo ga b class nan ma sai zai yi ba Zun da dai duk ba su yi ƙarfi waɗancan ba amma da ko su masu ƙarfi ne saboda haka sai aka sa sai yi ba fata ji an yanzu da ke ila eh, faƙata ba zalika an yanzu da ila zikiri a hadith rijalin laisu min fil isfani mislal eh, awwalai ne wa in kana ismul adalati was sidq da sunan adalci da kuma gaskiya gaba ɗaya ya game su to fa qala al mu'tarid shi mai gitta mai ƙalubalanta ibn salah yace halla qaza ibn salah fi tabaqat athaniya grade na farko ثم لك شعوب الطبقة الأولى كنا الطبقة الثانية ليس ابن أبي سليم كو دس يزيد بن السائب آه، يزيد بن أبي زياد دا أطاء ابن السائب سوى الطبقة الثانية لما مسلم يعشي حديثي قريب يجي تصب جمينين ابن صلاح دي حكمشي دا طبقة تبيو في بمعنى على yace halla qaza fi ay ala ahadith at-tabaqat ath-thaniya وهي التي لا ترتقي في الحفظ إلى درجة النبلاء بالحسن saboda mai bai ci hadisin su hasanun bane hadisin laifin ibn abi sulaim imam muslim yasa cikin littafi ne saboda mai ibn salah bai ci hasanun bane hadisin yazid ibn abi ziyad saboda mai bai ce ba ne, an bayan dago ya ka tafowa ya ce wanda abu dawo ya ce salihun ne hasanun ne ladaiki don bai ce sahihun na ba bai ce kuma ma yi shabihu ne ba saboda haka hasanun ne da saboda shi muslim da ya sauko ga darajar da ya shata ya zo ya karfi hadisin na ƙasa ga waɗanda agogaggi saboda mai ibn sala bai ce waɗannan hadisan hasanun ba ne amma ya ɗauke su a matsayin sahihun ya kai su daraja koli saboda mai salihu ɗin da abu dawo da ya ce bai kai wannan salihu daraja koli ya ce sahihu ba an fahimci ƙalubale ko? Eh, shi ne ce mislu ma ƙaba iri hukuncin da yayi ai mislu qada'ihi ko irin hukuncin da yayi yi madiya da matsalar da ta shudi ai alal halatil madiya wa hiya allati sakata anha abu dawo saboda me bai ce na muslim shi ma din hasanun bane ya yadda na muslim sahihun ne ko na abu dawo da abba sahihun ba <laughs> ka duba lake nan wa hasilu kalamil mu'tarid a takaice dai magana shi mai kalubalanta shine abul fath al-ya'muri anna amal abi dawud shabihun bi amali muslim cewa aikin da abi dawud yayi yana kama da abin da muslim yayi fahalla alzama shaykhu ibn eh, al-shaykh ibn salah musliman saboda me shi mallan ibn salah bilizm ta wa imamu muslim misla zalika irin wannan hukuncin ba ma alzamahu aba dawud irin hukuncin da kafa ma abi dawuda saboda mai ba'i dai haka nan ba littihadin ma'ana eh, kalamihima domin kalamansu sun yi daidai imam muslim ya sarraha waɗannan jigajigan malamai ba duk hadisi sahihi ne suka tattara ba saboda haka da ya gama an sa hadisansu sai ya rage gredi ko so ya ga kasuwa za ta wace kuma ga kaya ne ba inda sai suwa ba sai rage kudin sai rage kudin kaya <laughs> sai rage farashi <laughs> ko kuwa sai wani mai karamin karfi mai tsaka karfi shi ba sai samu ya shiga ciki saboda mai bai ce wannan rage darajar da an kai bai ce ma waɗannan hadisai hasanun ba shi abu dawo da ne za a ce mai nashi hasan da shi ne ce fa an hunna Zimu sai yi suyuti ya ba da amsa wufa lil hafital al iraqi wanda shi ma ya yi daidai da abin da al iraqi eh, abdurrahman abdurrahim al iraqi shi ma jawabin da ya bayar faƙala ya ce in mai gitta wa abi dawuda ibn salah ya ce kaza to ajib ya ce sai in ba shi jawabi ajib fili amri ne ko ai ayyuhal muhaddis wato ka ba shi jawabi ka mayar mai da martani bi anna musliman rahimahullahu fihi ai fi kitabihi ko cewa to ai shi muslim a cikin littafi ne dama sharata ya sharɗanta wa kai ne ko ai Ni amana sharaɗa ai iltazama iltazama ta kharija ma sahha ya lazimta ma kai ne hadisin da inganta bai sa wani hadisi face sai wanda inganta ko ai min alhadisi to in haka ne to hadisin da za a gani cikin wannan littafin famna ايها النحرير ايها النحرير وتخيبوا كجمالا فهنا كك يدا الذي الحسن يحط أن لذي الحسن يحط أي لدرجة حديث صاحب الحسن يحط أي إمنا حط حديثه حط حديثه إلى درجة الحديث alhassan ya ce kakka ya famna? kakka ya dawatun kahana na cewa hadisin muslim haɓɓa ya sauko lizi alhusni zuwa ga darajar alhadisul hassan kakka yadda da wannan cewa cikin muslim akwai hadisul hassan kakka yadda na gaje to hadisun su lais ibn abi sulaim ai ba su kai hadisin su malik ba yace duk da haka na ai sahihu ne wadanda asahu sahih wadanda kuma sahih haka nan kawai za a ce asahu da kuma sahih ba shine ba asahu shine wanda abu ya fi koli ko sahihun kuma shi ma sahihun ne saboda haka kowane da daraja ne haka ibn hajar ya raba darajat abin nan na abin nan ruwan a tsabakatul ula su ne waɗanda ya suka zo ga sigatu af'ala af'ala a ce ausaƙin na ko sannan daraja ta biyu a ce sikatun sikatun a maimaita lafazi ko kuma sikatun hafin a karrara amma ga ma'anan thiqatun sabt thiqatun hafiz thiqatun mutqin ko daraja ta uku thiqatun kawai bil ifrad to ashe dukkan su na shiga cikin hadisi sahihu sai da wadanci a ce asahhu bin hal shikenan an fahimta ko shine sa lokacin da daru kutni ya zo ta kalubalantin sahibu sahihain bukhari da muslim al zamati wa ya rubuta wurin kalubalatan bukhari ka ce hadisi kaza za ga sharadin ka to ya ya ka karbi hadisi ga wani ya ka karbi hadisi ga wani sai ko muslim ya kai haka a ce wannan tsariƙi ne eh wannan shi a asahu amma wanga da suka an su ma sahihun ne to me annaka kalubalanta kuma sahihun suka ce ba asahu suka ce za su karbo ba sahihun suka ce da asahu suka ce za su karbo ko sai kalubalance ka ka zama da me kuka fita sahihun amma sahihun suka ce za su karba saboda haka da asahu da sahihun dukkan su sahihun shine ce to famna ka hana ayyukan nihrir ya kai gugaggen malami allazil husni yuhab kakka yadda cewa hadisin muslim ya sauko daga sahihun zuwa hasanun karka yadda da wannan dalilin da yasa imam ibn salah bai ce ma bai hukunci ga hadisin muslim cewa waɗannan hadisai hasanun ne dalilin da sa bai wannan hukuncin ba kenan amma shi Abu Dawud da bai sharadin zai alsu hadisin sahihun ba ko inda shi ma ya saka wannan sharaɗin to da salihun ɗin nan ma da ya ce, a shi ma sahihun za a ce sai a ce da adina sahih abin da za a ce kenan adina as-sahih ya ce salihun bai faɗi martaba ba ko to shi muslim tun farko sahihu ya sharafi saboda haka aƙalla waɗanga hadisan waɗanga malaman su da wane ne yazid ibn abi ziyad ko a ce musu aƙalla darajatin sahihi abinda za a iya cewa kenan amma dai ba a cewa hasanu to shine jawabin da eh, imamu suyuti ya bayar kenan amna alli zil husni yuhaq cewa ka hana kakka yadda cewa littafin hadisin muslim yuhadd ya sauko min hadda bi ma'ana nazala an nuzul kenan ya sauko zuwa ga darajar alhassan kakka yadda da wannan cewa akwai hadisin hasanin cikin muslim na haɗa hadisihi ila darajatul hadisul hasan liqusurihi an sahihi a ce don me don bi kai darajar sahihin ba a'a wa huwa sharada Allah yi kurija illa sahiha ya sanya wannan sharaɗin ikhlafi abi dawud fa zalika fa hamlu kalamihi alayhi saboda haka sai ya inganta shi abu bisa ga hadisin hasan amma zakara itiraban waridan har yanzu dai ibn salah da tsira ƙalubale eh, da uku nan ko Sha abubakar ibn rushai shi da abulfati sannan abulfati shi yake banta ibn sayyidin nas to ga guda kuma nan Thank you. suna ganin ba a fashi su kuma za su kira da suka na wanda za ke a eh. abin lura da yawa wasu malamai za su ba a farawi amma ba ba'ifin ba ne ya abin da bincikensu ya ba su ke an fahimta ku to saboda haka sai a zo a yi binciken da aka samu abin da ya kore duk wannan tukumar da ta sa suka zo a fashi saboda haka ga ya kuɓa ta an fahimta ku littafin imam zahabi al آه إيه الميزان في نقد أحاديث في نقد الرجال الميزان في نقد الرجال جزيلا كنا يدافع الميزان معوني وتنزاي عدد كان وانا اللي ضعف وانا راوي waɗanda suka adinta shi su wa daidai kuma da aka waɗanda ya kawo cikin wannan littafi almizan fi nafdin rijal malamai ne waɗanda wasu malaman sun soke su da wata suka to sai ya kawo su da sukar da aka yi musu da abin da ya goge wannan su فهمتكم ايه بعدين يجوز ولا انفاني ولا كتاب كنا الميزان في نقد الرجال وان يقول سنة ذكر ثم ذكر اعتراضا واردا على الامام البغوي واردا على الامام البغوي فشي امام البغوي شيخ قالوا بلنته فوانا ورد kuma sai na da littafi abin da ko abin nan eh, sunanin bakawi ko eh, sunanin bakawi fi kitabihi masabihi sunna <coughs> masabihi sunna to ne fata aikinta ya kunna mana sulata a rage hankoki wancan أعوذ بالله أعوذ بالله kai ba eh? billahi طيب نعم ذكر اعتراضا واردا على الإمام البغوي في كتابه مصابيح السنة والجواب عنه an jefa mai ƙalubale da kuma jawabin da aka bayar wato raddin da aka wa wanda shi ya kalubalanci eh, bin imamun gabawu abul ya ce fa'in yi kalfi sunan sihahu ma da'ifiha wal bagawi yi kad jama masabihan wa ja'alal hisana ma fi sunanin kulna silahun yuntama fa'in yuqal ai fa'in qala qa'ilun i'tiraban ala sun'il baghawi idan wani mai magana ya magana yana mai ƙalubalantar aikin da imam al-bagawi ya yi a cikin littafinsa masabihis sunna cewa saboda me ya yi irin wannan tsarin a cikin littafinsa masabihis sunna في السنن الأربع وأشباهها ومنها السنن الأربع أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجه ليس الصحاح أي أحاديث الصحيحة وكذا الحسان في السنن فإن يقال في السنن الصحاه مع ضعيفها cikin waɗannan littattafai na sunan al'arba'a da makamantansu a sihah akwai hadisai sahihai ciki wata zal hisan haka na akwai hadisai hasanun ma'a da'ifiha tare da hadisai kuma da'ifai duk waɗannan sunan al'arba'a sun tattara waɗannan nau'i guda uku duka sahihai sahihan da bi'af ay al-ahaditha ma'a da'ifiha ay al-ahaditha da'if bal wa fiha al-munkar aidan ha hadisi munkar ma akwai amma wal bagawi fi al bagawi هو الحافظ أبو محمد الحسين ابن مسعود توفي البغوي بمدينة مرو الروض في شوال سنة ست سنة ست عشرة وخمسمائة في ترى قريب يرجع مشاشدة حتى أمشرها يوصل abin nan cikin garin abin nan ƙasar maru cikin kufa kenan iraq to cikin littafinsa albagawi cikin littafin kad jama'a kitaban fil hadithi ya tattara ya rubuta wani littafi a fannin hadithi sammahu misbahan masabihan masabihan wasu kitab alkamil masabihu sunna ya rubuta littafi da yawa suna masabihu sunna وقسم أحاديث إلى صحاح وحسان hadisan da tara cikin littafin kashi biyu waɗanga ingantattu waɗanga kuma hisan faja'ala as masu ma fi hau aw ahadihima duk wanda zai ce ma sahihun ne ko dai bukhari da muslim ya ɗauko su ko bukhari ko kuma muslim wa ja'ala al-hisana sai ɗauka duk hadisin da zai ce ma hasanu ma fi suna hadisin da ya ɗauko ne cikin abi dawo da ko tirmidhi ko nasa'i ko ibn majah kuma da ka da kaje ya ce hadisin sahihun ne ko dai muttafaqun alai bukhari da muslim ko bukhari ko muslim in ya ce hasan ko abu da ko tirmidhi ko sa'i ko ibn majah kalubalen da aka jefa mai kenan alhali cikin sunanatin akwai ingantattun hadisai akwai hisan akwai bi'af saboda me zai musu bugun kaɗe ya ce duk hadisin da ya ɗauko cikinsu hasanu ka fahimta ko kawo shi ne imamu suyuti eh, ja'ala jisa na mafi sunan li'abida da wasu mili wa ashbahiha ka a ture ba a lajifi zalif abu da aka sai aka kalubalance shi game da wannan aikin da ya yi ƙwalab na tsala ƙin tsala jawabin da ya bayar ya ce haza istilahun la yu'rafu yace wannan tsarin da ya dauko to ba san shi ba wannan ma'anar da ya ba bangarori biyu na hadisan ma'ana ne da ba taba sanin su ba kace hadisan bukhari da muslim su abin da sahihun hadisan kutubul arba'a su ahisan ba san da wannan ba walaysa da hasan inda ahli hadisi ibaratun an idan malaman hadisi suka ce hadisi hasanun ba suna nufi hadisin da aka ɗauko cikin sunan al-arba'a ba ba haka nan suke nufi ba nawawi shi ma imam an-nawawi yace innahu laysa bi sawab wannan aiki da bagawi yayi ba daidai ba ne. lima taqarrara domin kuwa ƙa'ida ta tabbata min ishtimal as-sunan ala as-sahih wal munkar ka'idan malamai ta tabbata cewa cikin sunan ana samun hadisin sahih hasanun da'ifun munkarun to saboda mai shi zai zo ya saba ma wannan ka'ida qala an-nazimu as-suyuti kenan tab'an li ghayrihi fil jawab Shima ya bi sawun wasu malamai ne wurin mai da martani da kuma ba da jawabi na raba gaddama tsakanin waɗanda suka kalubalanci albagawi da kuma shi albagawi aikin da ya yi ya ce kulna imamu yi ya ce to sai mu ce muna ba da jawabin da zai iya zama raba gaddama na an haɗa itiraf wato muna ba da amsa wannan ƙalubalen inna haza cewa wannan aiki da bagawi ya yi istilahun yuntama wannan sai a ce wani tsari ne da za a jingina da shi albagawi kaɗai cewa ya zo da wani sabon tsari kuma ba shi ne farau ba imamu tirmidhi na da istilahin ɗin shi ga ma'ana hadisin hasan wanda ya saba ma jumhur na malamai saboda haka in shi ma bagawi ya zo da wani tsarin da ya saba malamai kuma an gano to sai a jingina gare shi kawai a ce shi wurin imamu bagawi a cikin littafin shi duk wanda ya je karatu to ga tsarin da ya ɗauka kan da wannan ka kai abin da ba daidai ba don hadisin da kaji ya ce masahihun ko dai bukhari da muslim ko muslim ko bukhari wanda kaji ya ce ma hasanun eh, a sunan al'arba shi ya kan nufi amma ba yana nufi hasanun ɗin cewa istilahi na cewa wannan hadisi hasanun ba ne idan na nufin cikin ɗaya daga cikin waɗannan littafai kuɗi ya ɗauko su an fahimta ko? a ka gane haka ne shi ke ka shigo cikin littafi ne ka hutar da kanka haka wurin jarhi wata adil akwai alfaz da su malamai suka keɓanta da shi imamu bukhari da ɗaya bai taɓa ce ma rawi kazzabin ba ya ce fihi nazaru da ya ce fihi nazaru to ma'ana kazzabun ne wurin wannan saboda haka azar ke su lahifi shi kan bayan da ku ibn madini da ya za ce labu asa bihi yana nufin saduqun ne kai tsaye to saboda haka idan an gane haka nan kowane malami sai a bashi da istilahi ɗin shi ya za suke cewa lamu shahata fil istilah Lamu shaha. wato babu tsokana babu suka da duk islahin da malamin ya zo da shi inji an gane shi kenan karɓa shi da abin shi in ba abin karɓa ba ne in kuma na karɓa ne kuma sai a karɓa saboda haka shi ne ce ƙulna istilahun yuntama ay sabu ilahi hafata sai a jingina gare shi cewa tsarin shi kenan shi kaɗai amma fi hazal kitab cikin wannan littafi shi ne kaza قال التاج التبريزي عند التبريزي يتي ولا أزال أتعجب من الشيخين ce ban gushe ba ina mamaki waɗannan jigajigan malamai yani ibn salah wa nawawi ina mamakin su bayan da kada jiyoji fi itirazihi man alal baghl ga kalubalanta imam bagawi da suke yi man annal muqarrab tare da cewa abin da ya tabbatar sananne annahu la mushahada fil istilah cewa babu cece ku ce game da duk wani tsarin da wani malami ya zo da shi ko wata ma'ana da ya fito da shi to babu cece ku ce aka ile duk sanda aka tashi a ce ma'ana kaza a wurin jumhurin malamin hadisi kaza ne amma wurin malami wane kaza ne shi an gama an fahimta ko ayyo mai kamara na muna nuni lokaci ya cika sai mu dasa aya a nan mu tashi lamba ta shafa'in da uku ga darasi na uku insha Allah وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن illa an إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.